Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana zauren mashawarta na birnin Tawa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske domin tattauna kan batutuwa masu muhimmancin gaske wanda suka shafi zamantakewar al'umma, kiwon lafiya, ilimi, sufuri da dai sauransu. A yau studio Kalangu kamar yadda na bayyana muku tana zauren shawara na ofishin mashawarta na nan birnin Tawa inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmanci wanda ya shafi batun sufuri da zirga-zirga a nan birnin tawa ya za a magance matsaloli na cunkoso da kuma rigakafin haɗura na dalilin waɗannan ababen hawa domin tattaunawa a nan ɗakin magana ina tare da ofisa mustapha mamman ada da kuma sakatare jari na mashawartan da'irar birnin tawa muhammadu maliki sannan kuma ina tare da abdurrahman abdullahi wato mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kabu-kabu sannan kuma ina tare da abdurrahman abdulwah wahab shugaban wato manyan motocin sufuri eh, sannan ina ta da eh, abubakar attau aliyu wato sakatare jiran na ofishin magajin garin tawa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku mahar mu ta shafi batun wato sufuri da yadda za a daidaita zirga-zirga a nan birnin Tawa. An ce waka a bakin mai tafi daɗin ji bari in fara da kai wato ofisa Mustapha Mamman Ada a matsayinka na dan sanda da ke kula da zirga-zirga shin ya al'amarin zirga-zirga yake a nan Tawa kuma ya kuke ganin wannan matsala. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Eh, Malam Mamman Ada ina muku godiya da eh, wanga okazo na ba mu don mu yi magana bisa ga circulation birnin tawa eh, ina muku godiya kuma duka wanda suka zo wanga shawarar domin ya kamata kowa ya san da kasar eh, ga tamu ce kuma garin ga namu ne kuma mu aiki ne muka zo yi e, bisa ga bannin circulation birnin tawa muna ganin abu da yawa wanda bai kamata ba in ana circulation ba ana circulation parce que circulation incin kowa ne cikin birnin tawa amma akwai regal mutane ya kamata a ce suna respecta regal vraiment muna ganin mutane da yawa da eh, regal nan ba su respecta wato ba a girmama dokoki da ka'idodi na zirga-zirga na gode malam mustapha mama'ada zan sake dawa gare ka bari in zo wajen wa malam abubakar atau aliyu wato sakatare janar na ofishin magajan gari eh, na nan tawa shin malam abubakar eh, wannan yanki naku an san da ofishin magajan gari kuna sa ido kan abubuwa da dama shin ya aka zo ga matsalar wato zirga-zirga da take kawo take tada hankalin al'umma ganin yadda wato wannan birni yake girma eh to <clears throat> na gode don ka eh, studio kalangu da kuka zo nan tawa bora dangance da wannan matsala eh, ta zirga-zirga da ya kamata a tamna bisa gare ta a yi shawara a ga hanyoyin da za su hidda mutane lalle ita harka zirga-zirga ki bane na da'ira ita kadai aiki ne wanda ya shahi service na transport wanda suke ba da farmi eh, aiki ne wanda ya shahi jami'an tsaro aiki ne wanda ya shahi wanda suke amfani da motoci da kuma kabu-kabu da adaidaita sa'annan da'ira daga cikin wa'annan mutanen kowane yana da aikin da ya kamata ya yi kowane yana da nashi aiki ya kasance duka kowa ba su cika aikin su ba wasu suka cika wasu ba su cika ba to za a samu matsala e, ina ɗaukar kamar misali cikin garin tawa muna da kamar eh, adaidaita da suka kai dubu biyu da ɗari biyu muna da moto kabu-kabu da suka kai dubu ɗaya da ɗari bakwai eh, za ka ga kenan na su kaɗai mun kai kusan dubu hudu dubu hudu cikin wannan gari in suna zirga-zirga in ba a sa tsari ba in ba a buga doka ba to za a samu hatsari da yawa wannan fanni na farko ne na biyu masu amfani da tuka wannan abubuwan akwai rashin sanin kod. ka'idodin tuki don haka ne kazancan akwai service na transport ciki basu shi zai bada farmi ya bada farmi wa ya kamata ya dibi wanda yake ɗauke da wannan abin tuki yana da ka'ida daidai ya cika ka'ida ya ɗauki wannan abin ya tuka shi kuku bai cika ka'ida ba kina aiki ne na polis eh, in muka zo har yau wajen meri mu eh, mahukumta na gari muna da namu aiki menene namu aiki inda babu fano mu sa fano inda wuta ba ta aiki mu sa wuta in mun ka sa wuta an ka sa fano har yau wa zai kiyaye mutane sun yi duk ka'ida wurin da fanon ne yake a tsaya ko inda wutan nan take aiki ne na polis to su kuma wa'inda suke ba da kayan da za a tuka moto ko mota suna da responsibility suna da nasu aiki menene nasu aiki wanda za ka ɗauki moto ka bashi ka ka tabbata lalle wanda yake da takardun wannan tuki ne wanda ya san ya mallaki hankali ne ya mallaki dokokin tuki ko shi za ka ba amma sai a kasance an gamu da wanda shi bai kai bai ga hankali shi bai bashi dama wannan aiki ba yanzu yana ɗauke da wannan kuma su masu wannan kadar uh, kayan tunda kuɗin duke su ce sai su sa ta ga wannan za su gamu da hatsarin da zai yi ma yaro za a gamu da hatsarin eh, arzikinsu da zai lalace don ku kenan shine nan rol nasu su wa'annan mutanen. To na gode a malam Abubakar za mu da yake muna cikin gundarin muhawarar za mu taɓa waɗannan eh, batutuwa musamman kan illolin da suke tattare da eh, ita wannan matsala ta rashin kula da ka'idodin zirga-zirga da dai sauransu. Bari yanzu wajen ka eh, malam Muhammadu Maliki kun kafa wani kwamiti a shekarun da suka ɗan shuɗe. Shin wannan kwamiti ina yake ina yaka kwana saboda kun kafa shi ne domin batun kula kula da harkokin zirga-zirga a nan birnin tawa assalamu alaikum malam ada na godiya da rana da za ta muka samu dama wadda mu zance bisa ga abu wanda shike ya ci ya ci mana tuwo a kwarya musamman abin da ya shahi zirga-zirga cikin garin tawa eh, ma'ana ba kwamiti na an kasa ba wanda ga ce ga shi shina kulawa da zirga-zirga da take cikin tawa. E mai lokacin saboda mun ga yadda matsalar take cikin garin tawa shi yasa mun kanci masu hannu da shuni yadda za a haɗa duk masu da transportar da kabo-kabo da, da fds don saboda su samu wani horo wanda zai nuna cewa ya kamata su yi aiki tare don saboda ganin cewa a ceci ran yan uwa a ran al'umma saboda eh saboda in kai dubi cikin garin ganatawa ana tuki barkatai ana kuma gare motoci da motuna barkatai yadda za ka gani wani wuri kana son kai kwana za ga an jera motoci yadda in ka ce ka fita ma ka ganin wanda ta yi kuma ban ciwon ga zance da yi na rashin bin ka'idodi ni abin da na gani dan hita da ni ƙasar waje kamar cote d'ivoire da na zo sai ni ga mu muna cewa musulmi muke amma ba mu da raguwa <laughs> game da tuki abin da sa ba mu da raguwa nika cewa ba mu da raguwa yanzu in kace za ka yi da mitur bisa hayya yan eh, kalilan nan da za a baka ka juya mm. in ka yi ba abi gabanka in ka yi gaba abi bayanka mutane ba su iya hankuri ɗan lokacin nan ka juya ka katai ko kuma a in wani ka zo ka yi tsaye bisa haya kana son ka gilma wanda a tafi ƙasa eh. sai ka ga ba a mai haƙuri a ba shi ɗan lokaci shi wuce eh. amma sai ni ga wasu ƙasa sai wanda ma sai mu ce ba musulmi na ba kamar mu za ka ga in ka zo aka ga alama ka son ka wuce za ka ga an tsaya ma an ce wuce mm. sai ka wuce kuma halo in kana son ka juya za ka kowa tsaya ka juya ka fita ka basu su wuce tumun za ka ga in ka ce ka girmama a san mata za ga mutum sa'an na ma zai take kiyaye shi sa kalakson <laughs> sai ka gama da gudu yace sauri yake ya ka gani alhali ah. di gani wanda a kasa da wanda a bisa inji eh, ba a zama guda to wannan ganin ka daga halai mu ta mu ta yan Nijar eh, wannan abeki to wallahi ni dai na ɗauke shi gaskiya akwai cikin wannan halaye tun nan na gani jiyan da ka gani wannan saboda shi yasa in kai dibi na tahi kamar da nace na zo Cote d'Ivoire na yi wata hudu ɗaya rana ni ga accident kuma yadda ni ga suna gudu kamar masu himu gudu amma suna kiyaye ka'idodi me da ni zaka ya mai cikin lokacin nan da na zaka mai da ni bi titi na ga aksidan hudu bisa titi guda a lokaci guda rana guda kinan kaga akwai rishin hankuri gare mu kamar ba mu da ne ba tolera kamar yanzu na gane ka ka son in yi ma dan hankuri ka in juya za kai in yi ma dan hankuri in wuce za kai ma ba mu da eh, wani. to yanzu wannan kwamiti da kuka sa domin ko da kai domin a faddaka da mutane kan wannan matsala eh, shin ina yake yanzu akwai shi ko babu. shi ne ce muku har yanzu dai eh, kwamitin fa operational bai yi aiki ba tun dai horon da an ka yi eh, habisa yanzu dai ana na ana amma matsala ce kuma da take ci muku tuwa kwaya matsala ce ba karama ba nagode nagode nagode malam muhammadu eh, eh, maliki bari da wajen sufuri wato masu mayan motoci wani lokaci sai a a ga kamar ana fakin ɗin maya motoci kan hanya babu tsari shin ya wannan matsala take daga wajen na tunda wani bisa ya ce duk ne kuke kawo matsala ta wannan cinkoso da rashin hanyoyi na wucewa ga ƙananan ababen hawa eh to lalle dangane da mu bangare namu na mayan motoci eh, za ka iske motoci su yi gare wani lokaci ba bisa ka'ida ba to yana da kyau ya kasance eh, babban mota in ta zo don dole na ta zo cikin gari sabge kaya in ba haka nan ba ai da yiwa za a a ai cikin akwai lokuta na manyan motoci su shigo cikin gari akwai ba akwai lokuta sabge kaya da dare ai ta sace kayan mutane bai yiwa nan ka gane ko sabge kaya da rana aka yi ka gane ko da rana babban mota in ta zo inda ya kamata sabge bakin shagon da ya kamata sabge in ta sabge kaya na wani lokaci ba kayan mutum guda ba ne sai zama kayan mutum biyu ko hudu ma to in ta sabge normal ma ya kamata ta ce park na mayan motoci ta gari ka ba ko park can kwallon ma ka gani ko na mayan motoci kuma eh, dangane da waɗanda ka zakkuwa eh, cikin wata suna zakkuwa gaba ɗaya hakan ga da yawa su kuma kamata na a ce daga park din nan ana sako su gwargwadon bukata in sun ka sabki sai su kuma a sako wasu ka gane ko wannan shi tsari ana iya yi shi ka gane ko ana iya yi wannan tsari ka gane ko nan gaba ba a yi shi ba dai yanzu ka gane ko amma nan gaba ana iya yi wannan tsari don na taba zo musu da wannan zance can community ka gane ko saboda mi saboda mu muna mun kasan ya na zamu in mutu ya ce in kwanta mai ga yadda zashi bai yi ba mun mun sai za shi dole shi mun san wace hanya ta zabi dole shi ka gane ko lalle babban mota in ta zo ta yi gari wala yaro shina gulguwa ba shina in yi gilmo ba gari zai keta ya baka gani ne musamman ma a ce yayi gudu in velo gare ka in moto gare ka sai ka buge shi ka gane don kenan wannan abin nan gaba dai za a shiga gyaran shi amma dai ga yanzu inda ake ga kwazzaka cikin gari ya cikin gari ya sabge kaya sai ya gari inda ya sabge ko kuma ya nemi wani wuri shi gari kuma cikin gari alhali ga inda in ka sabki kaya inda za ku zo ka ashe mota. Mm. Eto, eh, eh, president yawanci akan ga mayan motoci a ko'ina eh, tunda wani bi ai yawanci a mayan hanyoyi ne kuke gare dan motocin naku alhali kuma a lokacin nan daidai lokacin da an taso daga aiki ko kuma lokacin da mutane suke hada-hada a lokacin nan yawanci ake ganin waɗannan motoci naku shin tun fil azal babu wannan tsari na shugwar mayan motoci a cikin birni babu shi amma e, da mun ka tambaya an ka ce don saboda farka da abin da ya sa mutane suke kyamashi e, eh, daga ciki yanzu misali kamar gara mana ga an ka ce kai gare ciki mota ka kamuwa za ta yi saboda bai a yi da gyara shi ba an ya ba maganar malike ba ce mutane ba su da sanin ya kamata na yin wasu abubuwa ba zancen sani ya kamata na ba ko ka san ya kamata ko baka sani in ka zo mota ka ta tsaya ta kai cikin laka kana sanin ya kamata bai kamata ka shiga ciki ba ka ko abinda ka kama matsala da yanzu mu wajen wannan farka ɗaya a gyara shi in pavi na za'a mai in gudron a gyara shi ka ko a sa shi cikin aikin da ya kamata a kai akwai akai masu sudi akai masu faci akai masu tuwo akai masu electricity akwai akai masu wato waɗanda abubuwan da mutum ya sa ka nema cikin gari kasance wato a raya wurin da kana wuri ba a raya wurin da kake so mm. can ka gane ku abin da ka samu tun zama cika ma ya zama dashi ka gane ku ko abin kace ka so ba ka samu me inda do an ka doki matakai na duk an kai waɗannan abubuwa ban ga dalilin da zai kaka cikin gari duk dalilin da za ka sai a ce maka gashi ina gode president za mu sake dawa bari zuwa wajen ka malam uh, abdurrahman uh, abdullahi mataimakin shugaban yan kabu kabu idan an ka ce uh, yan kabu kabu an san da yanzu kun hana babu taxi yanzu saboda ku ne kuka karbe wannan matsayi na yan taxi shin ya al'amarin ta yadda harkokin naku yake a nan cikin tawa da farko muna ma Allah subhanahu ta'ala godiya da ya haɗa mu a cikin wannan ɗaki na shawara na conseil regional bisa tattauna mu ga yadda za a yi a samu matsalolin da ke damuwa cikin yau wanda sun ka zai muna tuwo a ƙwarya a cikin jihar munan tatawa to na harko za mu ci wannan muhawara mun kowa jin daɗin wannan muhawara saboda abu ne wanda ka ci mana kullun tuwo a ƙwarya menene haka saboda idan kuka ɗauka ko ka gani yau harka ta zarganiya dukkan majalintan mayanta nan cikin kai da kawo mu ne matasa 'yan kabu kabu da 'yan adaidaita a ƙarƙashin nan cikin jihar mu muna kusan mujan matashi dubu hudu da wani abu wanda ka wannan aiki zirga na bisa harka bisa motuna bisa karawa to abu ne wanda yau ya kamata sai da tsari shi ka kyawu a cikin jiha abin da yanzu harka zirga-zirga ta kenan sai harka sai kuma masu muhe magabata sun kama yadda za mu samu sensibilization bisa matasa mu waye musu kai bisa ga yau duk aikin ga mahi masu yi ne matasa na in kun kai lisai matashi na yau matashi dubu hudu da wani abu kaga sun samu hayya ta sana'a yi na yaƙi da talauci kuma bisa wannan sana'a sana'a ta mai albarka tunda yau moto a daidaita da ka kai magani kusan miliyan ɗaya da rabi shiki kabu kabu za ka iske shi moto kabu kabu ta kasi moto miliyan shi ka ɗari hudu da arba'in shi ka kariya kenan yau za mu gane cewa sana'a ta mai muhimmanci kuma sana'a ce wadda matasa ka kamu da ta to aladarnar mini da tsari da rashin waya kai ta hannun matasa sai kuma aladarnar min muna kariya gidan kwasu a bangare gidan kwasu ba menene muka sa matasa na kariya gidan kwasu saboda mun ana sana'a muna muna waya amma mu ba mu isa tsakanin mu kungiya matasa dole sai mun samu kamu daga fannin magawan gari da mutane wanda za a samu sensibilization a gano da cewa harka ga harka ce wanda ka san tsari baka hawan moto babu permis de conduite baka hawan moto babu insurance to yau in kalli su duk yawancin majoritan matasa mu masu wannan tuki masu shiga wannan harkar sana'a kabu kabu da adaidaita majority baka iske su babu insurance to in babu insurance kakkara mutum kakkara abu mu iyakan mu yan zamu zamu yan tarmin sai sai ya fota yan ba kai ba kai ka ba kowa ba kai kowa amma in ka kare mutum babu wani abin da za a dauke ma saboda baka da ba baka da kwarmi da kwarmi. to ɗazu lokacin da eh, muke hira da abokin aiki na eh, abu da ni tuna ni ce ni dai mu kare aikin gana mu a nan ta ba tare da mun samu matsala ba ko wani ɗan daidaita ko wani ɗan kabu kabu ya shigo mu cikin abun ga me yasa eh, in kuna ta yara da wannan harkoki naku ba ruwanku da wasu motoci ba ruwanku da na ƙasa wannan matsala ne ke kawo masha Allahu abin da ka kawo tan babban matsala shine nake faɗa ma rashin sensibilization da waya kai yau moto na a daidaita ko moto wannan abu ne wanda ya kamata wanda zai hawa ne kamar yaro ne wanda ya iya wanda daga shekara ashirin bi babu zuwa abin da ya sama wanda ya kai wurin premier de condit yau zaka gani ai yara yan ƙanana masu shekara goma goma sha biyu sha uku miniyar suna jaye da adaidaita. Eh, to kenan kuma kungiyar taku ba ta aikin ta. Me yasa kuke barin waɗannan yara da ba su kai wannan shekarun tuka adaidaita ba? kungiya ita kaɗai ba ta iya yin shi sai tare da hukumar gari saboda yau kai da mutane na suka zaka population talaka ne al'umma wanda ba riga iko gare su suna sun ka ce ba wani ka walkilce mu to daga cikin su an ka fara samun baraka kai in ka ce zaka iya ɗaukar mataki ga hannunka kai matsayinka na jagora zaka gamu da so zaka gamu da hushin waɗannan da ka jagoranci amma yau wannan aiki ne na kula da tsari a tsara gari sai tare da hukuma da magabatan gari in aka yi tsari mu iyakar ku ku wakilai kiran ku aka yi za a kiran ku kun gane cewa motan gaba hawa ne sai da kaza yaro da bakin shekara kaza zuwa shekara kaza shi aka da izinin shi wannan aiki saboda moto ne wanda a abu to yanzu aka iske yaro shekara bakwai goma goma sha uku sha hudu ya hau a daidaita kada ta ma wata ga moto ka tahe ka jibi ka ba mutum ciki sai ka ga ga yaro ya kasa sakai haka akwai matsala eh na gode eh, malam eh, Abdulrahman zan sake dawa gare ka barin dawo gare ka malam Mustapha Mamman Ada eh, shin muna iya sanin a ah, cikin shekara ko a ah, haɗuran da ake samu ta dalilin rashin kula da zirga-zirga a cikin nan eh, birnin tawa cikin eh, wagga shekara da bata kare ba yanzu to muna yi cewa eh, an samu asari 165 shekara ma bata kare ba daga janvier zuwa juillet 165 ah, to me ke haddasa waɗannan haɗura wanda duka eh, da muka yi bincike bisa ga abin da ke sawon ga tsoro hadari akwai imprudence mutane suna tuki ne ba su dubin gabas ba su dubin yamma ko ta ne suke wato ganganci da da gaskiya ba ka da gaskiya ko kai kasa kai akwai ina tension shi ba c'est la même chose kuma akwai da pano wanda ya kamata in ka kai wani wuri ka tsaya example da pano stop akwai su ko ba donc akwai me mutane ba su respectance kuma wasu yara ne yanda president na adaidaita ya ce ba su sani ba ba san ke ni ba ya sun ga faru kawai da su ba su don duka shi ne yake sa irin hatsari na eh, eh to wani bi ana zargin ku yan sanda da ba ku eh, sa ido idan kun ga a eh, mutane ko cikin mutane ko bisa daidaita ne ba ku sa ido nan take sai sai abu ya faru ne za ku magana ko za ku zuwa to eh president yana na sandiga kuma ya san kowace rana ana kawo na wanda ana tsira su bisa ga basu da farmi kuma basu da assurance bala kuma in an kawo mini moto ne tunda na hau aikin nan da an kawo mini moto dole ne nake sa mutum ya taya ciro assurance sai in na ga mini presentation assurance sannan akwai tara ka biya tara ko ko a baka moton ka amma da sharadi ka a ƙara kama ka baka da assurance mu bisa ga aikin da muke kenan me in abu ya faru kenan dole ne mu ba mu iya abin da za yi dole sai mu yi constata abin da ya faru bisa ga bannin ba a respectin court de la route me mutanen me problem ba su ma san shi ba wannan matsala ta shahe yan kabu kabu ne kadai ko har da mayan motoci da kananan eh, motoci bo ni zan cewa tun da na fara aiki maye motoci da suka hatsari ba su wuce biyar ina shi tun dai zuwa daga avril dai zuwa yanzu ba su wuce biyar matsalolin dai bisa ga yan kabu kabu ne a daidaita surtu da daidaita zan cewa duk su ne ma yan an ce a tsaya bincika vraiment a cikin birnin tawa sun yi ko hatsari fi kuma so da yawa yanda ce ne mun sha kama yara masu tereza masu dizan suna suna tukin a ana ladabtar da su koko ana ladabtar dole tunda uwansu ne za a ladabtar <laughs> za a ba za a sha ba kullum tambayar da nake so kuma ne eh, mana mustafa a nan birnin tawa duk ko ina ne kuke sa 'yan sanda su sa ido ga zirga-zirga to tunda ana zargin ku da tsawuri guda Bon, bisa ga wannan ni tun da ni zo garin ga haka ne ni gani. Wuri guda ne aka ce mu tsaya furlomoman. Me eh, duk gudan kadan. Tsatsa Malam Mustapha duk gudan birnin Tawa. Eh. Wuri guda kadai za ku tsaya. A'a, yanzu eh, muna taya wani wurare. que. Eh, ya da me ake mishi ma kama eh, eh, circumstance da muna sa dole dole elements su ta yi sur place uben in suna turne cikin gari kenan suna iya ganin abin aiki ya akwai ma motocin da ilzon margari kamar suka yi sassanuma abusif mhm. kenan ana gyara me bisa ga zancen da kuka yi na wuri guda ne police suke akwai matakai da muke nan ga ɗauka sannu kusan komi sannu ne ke zuwa da muna so mu gani bisa ga babbunan rampuwa na ga birnin tawa a ce omons eh, an kai duka babban rampuwan an kai omos polisai wani za su kula parce que eh, la dissuasion da kake ji ana hodi yana hana a yi hatsari in mutane suna ganin akwai polisai ga wuri dole ne su yi respectan code de la route ko ba su da code dole ne su yi ta sanu sanu dole su yi respectan sauran usager kenan sauran da suke bisa hanya saboda wani inda kuke babba hanya ce aha to da ba mm, kenan vraiment ni nake gani sai in occasion da zamu tambaya koko zamu gani wannan shawara ne zamu yi tsakanin mu a ce dai duka ramfuwan dai mayya na birnin tawa a ce vraiment an kai polisai na'am gaskiya eh, ina fata dai kuna da yawan yan sandan da za su kula da wannan aiki ko wannan ba matsala bane ba ba matsala bane <laughs> wannan in dai mu abu ya ya fara problem ina gode ina gode Mustafa Mamman Ada bari da in dawo gare ka wato wakilin ofishin magajin gari eh, wato president ya dauko magana cewa eh lokaci babu wani lokaci motoci dole su shigo cikin gari su sabke kaya eh, sannan shi wato eh, eh, mataimakin shugaban yan kabu kambu ya ce wannan matsala ta rashin rashin sa ido ne da kuma rashin kawo gudunmawa kuku hukumomi na kula da daidaita wannan harka ta zirga-zirga a nan birnin tawa shin ya gaske magana take to Eh, kamar magana da alhaji yi zan fara bisa ga masu transportar maya eh, haka nan ne kamar muna da wuri na da ya kamata mayan motoci su tsaya tunda akwai parking kuma duwan masu ma cikin nasu akwai wuri mai wani lokaci ba kamar waɗanda sun ka ɗauko kaya akwai waɗanda suke su ajiya na sun kai ajiya ne sun kai ba sun ɗauko kaya ne ba kuma akwai wanda su ma in sun sabke ba su koma sai yanzu cikin lokacin ruwa saboda wurin laterit ne don yana iya ya caɓe kamar yadda ya gai ya kama mota amma duka eh, muna cikin eh, ƙarin aiki tunda deja mun samu ɗan eh, kuɗin ƙarin gyaran tunda har cikin gyaran ne ake haru ba ƙare ba don muna bisa wannan kuma mu yi shawara da su dangance da haka nan na saboda a rage shigowa gaba ɗaya to kamar yadda ya ce ne ba mu mun ta da zancen me ba mu idda shi ba duka me za mu tamna da su mu gani da duwan yadda ya kamata eh, saboda idan da dauki misalin birnin ya mai wato wani bi sai wajen tsakar dare ne ake barin waɗannan motoci su shigo cikin gari. shi ne za mu yi da su da mu da su da duwan a samu waɗanda ke shigowa kuma su kuma wajen eh, yan kabu-kabu da yan adaidaita da ya ce mahukumta kamar sai sun sa ido mu mu yi zama wannan aktar ɗazu da kashe na zana ma mun zama da kwamandan na kor urban mun zamna da director na transport mun zamna da shi wannan tare mun kai da su duka saboda wannan matsala dabor bisa station ma anarchic ni na doki ayan na arete na ba da arete amma kama da mun kai magana na eh, eh, eh ba ta isa kenan mun doki arete mun bada ga wanda ya kamata su kula kamar abin yana da nauyin zartaswa mun ka kai inda mun yi zaman taro a lokacin bakunan da wancan muka yi an ɗauki engagement wurin nan wannan um, jami'an tsaro sun ɗauki alkawalin ga zaman da mun kai za a kai su a rarraba ko ina saboda mun ce ba wuri guda ba ɗaya ne za a tsaya ba control ba ɗaya ne ba na takardu me karefur suna da yawa wato a dai kula da zirga-zirga cikin gari ko ina mun yi haka nan suka tambaye mu mu ko mu sa fano inda babu fano mun ka ce za mu sa kun sa ko ba ku sa fano nuka wuta ita mun kai ita da liye nata eh, duka ma ba a ba da wato jan wuta ko ko eh wannan ta abu a yi mana ita da liye amma ba a gyara ba a ita da liye don ku muka kai inda muka ce to wancan abin na station na ma'anar shi za mu gama shi da sabo a kace lamun zancen ganin kai muka sabo suna na an ka sabo amma za mu yi kama har yau zama kakin wannan abin a asasu mu shaida mu mutane har yau to ga dokar da mu za mu taidaita tunda mun ce a bar a aje a ko'ina amma yanzu za mu zo da wagana in ka aje bisa mu za mu kance mota saboda abin ya yi dama shi ne ɗazu na ce kamar motuna su kaɗai banda motoci wajen kusan dubu ɗari hudu in polis ta zamana wuri guda kamar akwai matsala eh, na gode malam abubakar eh, shin zan sake dawa gare ka bari zo wajen wato eh, secretary na eh, zaura mashawarta shin an san da matsalar zirga-zirga tana tattare da illoli shin al'umma tawa ta hankalci waɗannan illoli kuma ya za su yi su kawo tasu gudunmuwa wajen taimaka muku domin daidaita wannan matsala ta zirga-zirga ababen hawa a nan domin kiyaye al'umma baki ɗaya. Eh, san ce al'umma ta fuskanci wannan tun da dunnan da muka magana da sunan al'umma kuma abubuwan da muka jin mutane suna haɗi ne bisa ga abin da shahi an tuka matsaloli na zirga-zirga cikin gari wanganatawa. Eh, ni a gani na eh, irin ƙoƙarin da za a kawa ya kama. kamata yau duk wanda ya sai inji wanda ya kamata tun farko kasancewa eh, bari ganin wani na ɗaya za ka sa cikin haɗari yaron da ka ba injin ne wanda ka sa cikin haɗari na harko tun yana iya shi kai kai ne cikin mahalaka kina ya kamata ka yi taka tsantsan ka san da cewa yaro ya kinka ba shi inji ka tabbatar da ya kai cikin hayyaci mi aka ce hayyacinsa da zamanin shekarun da ya kamata wala wanda shi na iya shi ta da shi kuma ya cika ka'idodi wanda zai tiya da shi ne ka'idodi tunda akwai kwad in baka san kwad ba kaga kamar dai kana gudu cike iska ne kenan ya kamata shi zan yaro ya san kwad kuma hallo iya san kwada ma ai suna gani wasu suna gani yadda ɗiyan ka tuki kenan ko yaro ya yi kwada in ka ga yadda shi ka tuki kana iya ka karbe mishi eh to ina ganin wannan in ka ɗauko wannan magana ai watakila ma za a iya cewa har da ma'aifa suna da nasu laifi saboda wani lokacin ma suke eh, sai ma ɗiyan nasu kuma su rufe ido ka abin da suke ai zancen na ma'aifan ne nake kamar zuwa wanda za a gani sun sai maɗiyansu inji suna gani yadda suke tukin injin suna gani suna ganganci eh suna ganganci kuma sai kaga sun kyale su saboda yanzu kama kama na wannan da ce lokaci na an ka komo na yanzu uwa yana ke bin ɗaya <laughs> to Allah ya taimaka eh, to ina ganin eh, wannan matsala ce in an ka ce wato ba za a hukunta ba ba za a ladabtarwa ba barin dawo gare ka mala eh, Mustapha shin a wannan lokaci kun yi bayani kan yawan haɗarin da aka samu eh, a kahimma shekara ta ƙare shin eh, waɗannan matakai da shi wato wakilan magajin gari eh, ya bayyana na cewa sun ɗauki alkawara kuma sun cika wasu wasu ba su cika ba shin ya kake ganin ku za ku ƙara taimakawa na ganin an daidaita zirga-zirga a nan birnin ta wa ta yadda wato za a samun raguwar hadara da kuma wato ragewar cinkoso su a lokacin zuwa aiki da dai sauran harkoki na kai da kawo. To malala ni dai da nawa gani eh, abu da kamata shi ne a kara effective eleman a dora eleman bisa ga rampon manyan wuri da motoci da yawa suna bi ko motona suna bi a sa polisai wani za su rinka surveye wani za su sa a yi respectan code de la route wani za su rinka kontrolan motona da motoci wanda a regul wanda bai regul a sashi dole da sasure wannan yana bukatar a ah. yi eh, wayar da kan al'umma sosai ko eh to wayar da kai muna yi paske kullum zan cewa muna tare da president na daidaita na kabu kabu kullum suna zuwa birnin kuma muna wayar da musu kai kuma su ma muna cewa su waye ma yan eh, uwayen wasu bala su ma su waye musu kai paske asiran tana kare ka tana kare ka kai da adda moto ko kai da adda mota wadda ka ɗauka ka ba wani To yanzu matsala kuma da muke fuskanta shine yanzu ni ina da moto in ɗoka in ba wani to wannan ko da yana da farmi sai akwai wani lokaci da muke gani shi kanka shi na ɗoka yana ba wani a nan ma matsala ce eh matsala babba ne paske da kai da ka abu da wanda ka ba da shi wanda aka iske da abu duk kuna cikin matsala wala kenan vraiment mu dai eh, mu ma muna goyon bayawa da kai kuma muna muna vraiment muna ba da waye muna muna waye da kai mutane eh, yo an dauke misali a nan birnin tawa wato matsalar eh, zirga zirga-zirgar kamar yadda aka bayyana wasu na cewa a yawan ababen hawa ne shin haka ne ababen hawa ne suke kawo wannan matsala ta eh, cinkoso a hanyoyi ko kuma haɗarin da ake samu ban gaskiya nizan ce ba ba yawan ne ba kisa hatsari kama eh, ba mu da ba mu jin ciwon kanmu ne shin ciwon ba rashin jin ciwon shi ne parce que eh, duk yawan abu in kowa na respectan dan uwan shi kowa na respectan doka ba abin da ke faruwa na gode president zan zo gare ku mana abdulrahman abdulwahab eh, shugaban wato masu mayan motoci na sifiri eh, shin wannan matsala eh, nan tawa ba tawa kadai ba ne har mayan birane na nijar ana can karo da waɗannan matsaloli shin ya kuke ganin za ku taimakawa wajen kawo raguwar waɗannan matsaloli na cunkoso da ake samu a kan hanyoyi ta dalilin eh, tsayawar mayan motoci a nan tawa ita babban mota ba ta da wani matsala matsala ta guda ce park din saboda ba karamin abu bane abu ne shibigigi ya game ko ina to ai ina ganin magajin wakilin magajin gari ya ce wannan ana akwai shi kuma za a mai da hankali kan shi yanzu a lokacin da ina magana a lokacin da mayan motoci suke zuwa cikin gari su eh. parking ana eh, hidda kaya eh ya za a yi dole na su zo cikin gari su su bake kaya dan ba ta hage da za a bi Ku ne mai kaya in ka ɗauko kaya sai ka kai mishi shagon shi ka gane ko kuma in magazin gari in magazin ne za ka ɗauka ka kai magazin ka ɗauka ka gane ba kamar abu bane wanda za a cewa a tsaya can wani wuri a zuwa a ɗaya biki a kawo a'a dole ne duk wanda ka ɗauko kaya ne bakin shago ne zaka kaka amma kuma kun san da matsalolin da ka tsaya bakin shago eh, president amma kun san da wannan haka din yana kawo matsaloli ga al'umma ko saboda al'umma tana iya zama cikin haɗa ai in ba ai haka nan ba matsalolin za su kwa masu yawa na dan ba a samu abin da za a ci yiwa za ta kama mutane kamar kullu ina so in kwatanta maka da kamar ita babban mota wato duk abubuwan da ake kamar abu ne kamar cikin taimakon ƙasa ne take kamar cikin taimakon ƙasa ne take da da iko ma sun ɗoka kamar babban mota masu iko akwai masu iko da sun kauce waɗanda sai a ce maza maza transporter ku tai ƙasa ka za ku ɗauko kaya ku kawo ba a ba ku komi ba ma a sa ku dole an taɓa a taimaki mali daga nan a loda motocin mutane kaya a a taimaki mali kan mali abinci can wani lokaci da ya wuce eh shi yasa sai da ya kai ma ga da babban mota jika 250 na akawanta eh to yanzu ya kuke ganin wace shawara ce kuke za ku yi ga su eh, wakilan al'umma na ganin eh, matsalar eh, zirga-zirga a nan tawa an samu muna kira da babban murya ka gane eh in dai an kai park na manyan motoci to mu mu sai da zamu mu jeran su ku daidaita su dole mu saka in ka sabke ka koma park nagode nagode president nagode <laughs> barin zo wajen mataimakin 'yan eh, kabu-kabu shin wannan matsala ta zirga-zirga a daidaita da kabu-kabu a nan tawa eh, takan sa wato akan cin karo da matsaloli na eh, haɗura ga manyan motoci da ƙananan motoci shin a yanzu wannan kungiya ta ku wani aiki ne za ta yi na wadda kan magoya bayan ku kamar da malam mustapha ya yi magana ɗazu to alhamdulillah a gurguje saboda lokacin namu alhamdulillah bisa ga wannan tambaya da aka yi muna abinda amma abinda ya kamata mu ce hayya ta wadda za a rage wannan matsaloli wannan matsaloli matsaloli ne wanda mun ka taba samun su wasu shekaru na bayar sun ka wuce kuma mun ka samu hayar da mun kai maganin su to kuma sai suka dawo mana cikin su yanzu in ka kado ka andemil 14 kenan zuwa 2015 lokacin nan mun kasance cikin irin wannan matsaloli na yawan hatsarura saboda wata aka kira mu nan DRFN Galadima na DRFN ya kire mu ya zaka cikin shekara guda ai wajen hatsari ɗari hudu da wani abu an ka samu wanda sun ka mutu ciki da yawa kuma an ka ce yawanci do masu ta ne da kabu kabu yawanci wasu wasu duk abu an ka ce masu kabu kabu na dogas ya ce wanga akside ya yawa ya ce an kai mana lisai mun ka ce lalle an ka ta kuma haka nan da dan ko mu in ka samu lokacin da ka jagoranci sai mu yara ma mutum ɗari wanda mun ka samu moto ya buge su ta fannin wannan matsaloli aka samu da aka ga mina na an maharu wannan abu an ka gano cewa yaran ga abinda an maharin solution wayar da kai wasu suna hawa suna tuki babu ka'ida ba san to yanzu yanzu kuna wayar da kan magoya ban na ku kuma abin da nake in hada ma solution kenda an ka samu an ka gyara wannan to a gaggauce to yanzu a gaggauce ina muku bayani sai aka ɗauki mataki tare da shi wannan director na 'yan sanda cewa da galadima aka kiri maniru shida nan mai basa engineer mai harka kwad premier da kwad mun ka zo da bill ta kama muna ta yi ta president uhu da nan ya kama mun ka ga gubernar lokacin nan gwamna shi ma ya shiga cikin wannan tahiya ta a kamo sarkin gari aka zamna duka gaba ɗaya aka yi muhawara tare da gwamna da president na kwamitin Rivan Abdurrahman Dodo da duka sauran jagorori da wakilan 'yan sanda da komi aka ce to menene za a ganin za a ɗauka wannan mataki bisa haka ga a samu a nan maniru na premier de conduit mai kula da premier de conduit a gaggauce eh, sannan mun ka gane shi na ya ɗauki sal cikin salkin meri meri ka finan san ta yi finan san mutane wanda cikin sal an ka zo an ka ba yara formation an ka koya musu conduit an yi ma yaro kusan 500 ko 600 premier de conduit ta wannan eh, yanzu wani alkawari ne za ku daukan ma ma'aifa da suke barin ɗiyansu suna hitowa kan yaya hanya eh na cewa isa na kan dan kabu kabu ya bige ki ko kuma da daidaita bige ki wani alkawari za ku yi ma ma'aifa kan musu muna eh. nan muna neman partenariya ko wata abu wanda za a wayar da kai a samu yaran mu su hau ka'ida kuma su san menene a tuki menene muhimmancin tuki menene muhimmancin wannan sana'a menene alherin da zai kamata kawo a cikin jihar mu ina gode mataimakin shugaba bari zo wajen gare ku malam abubakar shin ya kuke ganin wannan matsala a nan tawaza a daidaita ta eh, hankalin uwaye ya kwanta al'umma kuma hankalin su ya kwanta to ita wannan matsala eh, walwale ta akwai mutane wanda suke duk sai sun sa hannu eh, mu muna cikin na farko wanda ya kamata su sa hannu menene ya kamata vraiment duk wurin da ya kamata musa. fanunukan da ka ba da dama a gane ko a tsaya ko kar a tsaya ko kuma ba a ajiya mu musa su wayannan wuta ta zaminto tana aiki bayan wannan eh, su kuma masu eh, kula da wannan su ma su sa idanu tunda in an kasa tunda doka ce muka ce duka abin da ka ka matsala rashin bin doka kenan in an ka aza hayoyin doka sai a bita an sa fanunuka su ma za su diba su gani kayi koko ba kai ba tunda kamar yadda president azu ya ce ne wancan zama da mun kai har shi kai ne da na transport ya ɗauke ci duk lokacin da sun ka shirya su zo shi ile pray a dispenser shi formin mutane bisa cikin engagement kin da mun ka ɗauka zaman da mun kai na na na ƙarshe don ka kiran da muka yi mu shine su kuma mutane dan har yau akwai gungu guda da bamu taɓo ba wanda shi shina kawo wannan matsala que al'umma al'umma wanda take kamar tana aza kaya daidai dabar hayya wanda ko da eh, mota ko moto ta zo za ta shige ka ka bi wannan wuri ka ka tsira to mutane sun tare shi shi ma wata matsala ce to wanda ba lahiko ba ne hukumomin da'ira birnin eh, birnin tawa wai shi ne duka cikin abubuwan da nace suke kawo wannan larura tunda muna ciki kullum muna ciki bisa wannan muna iske mutane muna tada su muna sa abu mu buge to muna so gudunmuwa tasu su mutane ai ba zama za mu yi kowane lokaci mu iska mu ce sai an tashi ya kamata su ma su gane wanga wuri in mun tare shi mun yi contribute cikin harkar hatsari don ku shine nake cewa akwai mutane da su ma ba mu saka su cikin wannan tahiya wadda take ka hatsari ciki don ka mu abin da namu aiki shine na ce mu samu fanunuka mu sa in mun sa fanunuka inda duk ya kamata mun ka sa wuta to abu ka aiki jami'an tsaro su ku sai su kula a zartasuwa wanda doka ta buga bisa haka nan ta buge shi tunda duk lokaci kake yi waɗanga abubuwa muna kira wakilansu mu ce a tai kowa ya faɗa ma wakili ne za mu shiga kaza yanzu na muku batun akwai sabo sabo kakin mu eh, sa su za mu zamna da waɗannan mutanen duka wanda eh, guru wanda yake rike taya a hana in ka zo sai ka zo ka biya kuɗi ko ko an zaka an bude baka am wanda eh, wanda wato idan an ka aje mota ka hanya ka himma ita zo sai ya biya eh, sai shi iske ta an dame mai ita da ah, nagode eh, nagode bari in sake koma wajen wato malam Muhammadu Maliki na zaura mashawarta shin Abubakar ya magana al'umma shin ya kake ganin al'umma za ta taimaka muku wajen rage wannan matsala ta haɗura da kuma rashin zirga-zirga mai kyau a nan birnin Tawa. Okay, To, alhamdulillah ni eh, a ganina kamar zance ne da ni dazu Yau in ka dibin mutane suna dibin priorite ka wata asiran su vici. Za ka ga wani isha da priorite ƙara ma zo shi buga da shi ta yi a hankali. Don shi na har yau zance da nake na mu zan masu raguwa. Mu zan masu raguwa tun da kwandut tuki ne kana ganin wani baka sayar da heto gidan shi ba. In kana ganin a'a shi na gani na. ko kaga sai ka zo ka halaka shi watakila shi shi shina karanta wasiƙa jaki ne baka sani baka sani baka san iri yadda ya hoto ba eh kenan kenan shi kwanduta ya kamata duk abin da a gaba gare ka kana la'akari ka tai a hankali amma yau in ka ce a'a ni ni da priority wance ya gilmo sai dai yi mai oda in ta ce in ma bai yi sauri ya zarce ba in ko jihar baya in zaka mu buga eh, malam abubakar ya ɗauko ta magana wadda nake ganin tana da muhimmanci kuma tana zama musabbabin haɗarin da ake samu a nan birnin tawa wato mutane yan kasuwa da suke kange hanyoyi shin ya za ku wani aiki za ku yi eh, ka hada da ka hada domin wannan matsala a daidaita ta mr wannan abu matakai na ina ganin vil suna da su kenan kawai auta su ne shi eh, wato doka ta yi aiki aikinta dai ka ta yi aikin ta paske shi yau duk mutane su gane duk abin da aka yi kamar gyara kayan ka ne ba bai zama a je maraba ba duk abin da aka yi an ka ce tsaro ana kiyaye lahiyar mutane bari ganin a'a abin ga ana musguna maka ne a'a ka ɗauki cewa gyara ne ake to amma yanzu ka ɗauke shi wata musguna ce har ka ɗoki za ka ɗoki kamar babu doka <clears throat> amma iya zai ana buga doka ga abin da doka ta ce a yi kinan aiki na na hukuma ta aiki da abin da doka ta ce a yi kinan shi zai sa abu shi shiga cikin zukatan mutane shi shiga cikin rayukan mutane har su san da abin ga lalle ba shi da kyau ya kamata mu kiyaye kuma in mun kiyaye mu ne take gyara daga farko na gode muhammadu maliki barin zo wajen ka mala mustapha mama ada shin eh, wani kira za ka yi ma al'umma na su taimaka muku wajen aikin ku ba wai bata musu eh, ba kar su ji tsoron ku eh, taimaka musu ne kuke kare su ne kuke wani kira kake ma al'ummar birnin tawa a game da aikin ku ai bai kamata mutane a ci suna tsoron ba tunda zama su ne muke to kiran da za mu musu Eh, ya zama to suna cikin suna a raigar kwa mm, suna cikin doka eh, suna bin doka za ka doka abin hawa kana da firmi inka kuma yana da assurance wannan duk abin da biyo baya umar su kai dai yana zuma da sauki nagode nagode malam mustapha president akwai wani sako da za ku aika ma eh, wato al'ummar tawa birnin tawa a game da yadda kuke fatan komi ya kasance cikin daidaituwa musamman a harkokin sufuri kiran da dai muke mutane su su kasance masu haƙuri su kasance masu haƙuri tsakaninsu da abokan zamansu kuma a rika kiyayewa da dokokin da ƙasa ta shehida saboda a yi a yi kokari a yi zaman lahiya. Eh, eh, eh, mataimakin shugaban yan kabu-kabu wani alkawari za ka yi ma mutane a game da yadda kuke tada harkokin ku lalle neman kuɗi ne na matasa amma kun matasa su harkar cikansu shin wani sako gare ka zuwa gare su. ni sako garan zuwa ga matasa abu na farko wanda zan cewa ina cewa matasa yau ana, ana yaƙi bisa ga kokowa domin matashi shi samu aiki to mu deja namu matasa mun samu aiki ne Abin abinda muka kira bisa ga wakilai kullun kiran mu zai kama da kullai da ONG kin ne da ba su zaman kansu a ƙara wayar da kai bisa ga zamuyi a hankali mu samu mu mai kasa matasan ga bisa hayya ta ka'ida wadda za su ci unwani aikin su shine abin da muke kira a kowane lokaci kuma abin da muke samu samu na gode abubakar atau aliyu ina baka magana ta karshe eh, shin kwalliya ganin ka za ta biya kuɗin sabulu a game da wato wannan kokari da kuke yi eh, tare haɗin kowa ta da taimakon kowa na kawo raguwa ga rage haɗarin da ake samu a nan birnin tawa da kuma yadda mutane za su zirga-zirga cikin girmama dokoki. Eh, lalle sai mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabini eh, saboda in muka ɗoka cikin statistik na shekarun baya yanzu ya gai. Aksidan wanda aka yi shekarun baya ba su ba ake yanzu kuma insha Allah da taimakon ubangiji da kokarin duka waɗanda muke nan ga kowane cikin gudunmuwar da shiga bada in har kowa ya bada wannan gudunmuwa abin kuma zai sabka ƙasa. na gode ina gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo eh, ƙarshen wannan muhara ta mu wadda ta rataya kan batun yadda za a daidaita zirga-zirga a nan birnin tawa ta yadda za a rage haɗura da kuma a matsalolin da ake samu na kai da kawo musamman kan ababen hawa na gode ina fata abin da aka gai a cikin wannan muhara zai taimaka wajen rage waɗannan haɗura a bi doka a bi ƙa'idodin zirga-zirga gode na gode uh, ofisa uh, mustapha uh, amma ma'ada na gode allah ya saka da alheri na gode malam sj secretary general na zauren masharta na da'ira birnin tawa na gode allah ya saka da alheri muhammadu maliki sannan na samu wato halartar mataimakin shugaban yan kabu-kabu malam abdulrahman abdullahi na gode allah ya saka da alheri sannan na samu taimakon shugaban rime masu sufuri malam abdulrahman abdulwahab na gode allah ya saka da alheri sannan na samu taimakon halartar malam abubakar atu su aliyu wato sakatare jiran na ofishin magajin garin tawa na gode allah ya saka da alheri ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan shiri ta da taimakon gidan rediyo tambara nake ce da ku a huta lafiya.